yauwa mu je faka faka ah. a wai dama baka fita ba zan je ina wace ce wannan a dai yi harawa masallaci na ga an fita fara sallah eh yi na riga na yi sallah eh? ma daki zan yi wani haban ya daki zan yi ga da duma ga cirbi ka tafi masallaci mana ni na zo zan dan huta ne da budurwata za ka huta eh to ai ga tsakar gida nan eh ya mana a'a ah. amma da Allah za ka ba hakan nan a kai ga an saba hakan nan ok shi kenan ya zama ya zama gidan karuwa ne ko menene ka nan ka ce ka ba mu ne ba gidan karuwa bane dole budurwa ta ce mun dade muna soyayya muna so mu shiga kwanci juna ne a to shikenan <laughs> alhamdulillah kai wani lokaci kake bata mana a ban zan yi sallah ta ciki malam sai mala <laughs> ka bani yi sallah ta a ciki zo ka ji zo ka ji me faru zo ka ji bari ma shikenan kuma da iskanci ba komai ba mba kwa tsoron Allah wannan ka goma kenan akwai Najeriya dubu tara kenan wannan dubu tara eh. to na an ce kada a tsananta bincike wallahi ban ko karatu za koya mata a ciki ko menene kada ya sani wallahi kuwa babu damuwa Hello? gare kuma ta nan Nijar, na Nijar ga baki daya maza da mata, ga mai buƙatar waƙoƙi na biki ko suna ko birthday ko kuma wasa na ban dariya, wato mu sha dariya kenan. Za ku iya tuntuɓar wakilinmu da ke Nijar a garin Niyame ko kuma a duk inda kake a Nijar za ka iya kiran nan waya kamar haka don samun mu wanda za ka tuntuɓe shi ya gaya mana dukkanin abin da kake bukata na hidima muna nan za mu zo hello wannan gaskiya ne duk masu bukatar biki waƙoƙin biki ko kuma bidiyo na biki ko na sanarwa ko na suna ko na siyasa ko abin siyasa ko taron siyasa za ka yi ko komai muna da wakili a Nijar wato Abdulrazak Makalmali da abin da kuke so za ku yi tattaɓa shi ga namba wayar shi kamar haka za mu ajiye muku a bisa insha Allah za ku kira ko ku mai WhatsApp insha Allah na tare da ku buzu yi magana a kwarai duk ga mai bukabutan waga hidima biki ko subina za a yi tuntuba wannan lambar da an saka ga ciki za ka samu kamar haka insha Allah muna zaka libjar mu gabatar ma da wasa ko na siyasa ko su subina ko biki alhamdulillah alfaji barkab da zuwa yau barka da barkab da zuwa yau barka da alhamdulillah aikin ana na ana yi ba ana ta aiki alaji ana ta aiki aiki na ta tafiya da kyau gaskiya ne ah, kwarai aikin da na kawo kai daga su na ga tsaro ba ka bari kawai ba abin da ke damu na yanzu lafiya lau nake to ina za ka bar mugu ya zo ya kashe alaji gaskiya ne ah, to gaskiya gaskiya mutum libjeriya babu wa yau mutum libjeriya mai kudi babu wa yau. za mu zo daga libjer a baka gurin kwana a baka abinci ka ci sannan baka kudi idan wata ya kare kai muna cin banza Allah sa kar su gane cewa muna musu wayo kai kai gari babu babu ciniki bi a ah, barka dai ah, barka dai malam yawa ya kwab kari lafiya la wallahi alhamdulillah ka da ka siye nafcin ne wannan a ah, wannan tabu wulle eh tawun eh tabu wulle wannan ai wanduna ne a bargob ne eh bargob ne ku zayen kuma fa yanzu kun waye ko a ah, kamar mun waye mu da mun zama a cikin gani a cikin zindir ka sai mun eh, a ah, zandar dai zandar dai zandar dai ni ni dan nan jiga ne wallahi mota ta ce ta lalace wallahi ah, a mota amma bata ya lalace a cikin sahara eh wallahi zan je agadas za ka gare mu eh, wallahi ah ni ma da ma agadas ne agadas ne ah zaman zindir ne ya kawo ni nan wallahi talla Allah sarki wallahi tallahi wannan kuma zai yi kyau saboda ban ban zo daga daga da karamin wando ba wallahi ba karamin wando aka yawo eh wallahi ba a gudun fabde fyaɗe waye zai mun fyaɗe ba a gudun fabde a na wannan eh wannan ka ba mu ka ba mu jaka jaka 20 me wannan didi ka ba mu jaka 20 duka koko guda daya guda daya mana jaka 20 jaka 20 ban ga bindiga ba to ai bindiga eh don hoshi ne ni kashe ta kai shirin in muka buga su akwai jiya ba kusan dubu sha shida kenan kuɗa ɗaya. Dubu sha shida? Eh. A to ba mai kwari na ba wanga in ka sabka shi ba shi da ti ba shi lalacewa ba shi kwabnewa. In ka yi kuka gare haka ka mutu wannan kabari ba sai a kai ka da shi. Wannan ɗin? Kwarai kuwa. Allah malam za ka siyan min ka siyan min. Mun ka rage a ciki. Na siya dala arba'in. Mini ne dala arba'in? Dala arba'in. A kudin Ligibari Libjeriya nawa? A kudin Najeriya naira tamanin gudun jere naira tamanin eh. la ilaha illallah zai kashe ni zama ga barabuwo ah. barabuwo a ah, ubanka za ka shi barabuwo jama'a na ransa da allah ubanka za ka ci eh, ina barin baka mi za ka bani barin baka wani abu kamar ya wani abu ubanka za ka shi kan naira tamanin wanga gashi na baka kyauta jaka da jeka Allah ya kwace ka. Amin. Da ka shi ubanka. <laughs>